Su dai waɗannan yara ne ƙanana, shekarunsu na haihuwa yana tsakanin sha uku ne ya zuwa sha shida. Dubu ta cika masu ne, sa'ad da suka yi wa wata yarinya ya shekara goma sha uku fyaɗe. Na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina su Sufurtandan dangamba Isa don jin cikakken bayani. DPO na Dan Musa ya ba da rahoton cewa an kama wasu yara su uku da Mubarak Lawan da Anas Ibrahim da Aliyu Mika da dukansu suna cikin garin Dan Musa. A waɗannan matasa lokacin da suke gona suna noma su uku sun ga wasu yara 'yan mata waɗanda suka ce sun kai kimanin mutum bakwai waɗanda suke zargin su da cewa sun yi musu satar lemon tsami daga cikin su wasu yaran sun same su da wannan neman tsami inda wasu suka ruga da gudu to ita wannan yarinya wacce ta wa fyaɗe safiya basiru yar shekara sha uku wacce take zaune a ƙauyen dutsen daɗi sun tsare ta lokacin da sauran yan uwanta suka gudu kuma wannan lokaci shi aliyu mika muna noma sai ana ce kai ga wasu can na masu ɓannan lemu sai muka kira yaran suka zo sai ni aka banni kusa da matan sai na rike hijabin da ta kuma can ta zo ta ruga sai na harɗe ta tawa sai na kwance mata zane ballewa ma dai laɓa ya ni na ida ya ni na jawo shi mu ba ka yayi so ɗaya na yi so ɗaya. Me kuka yi so ɗaya? Waskanci muka yi so ɗaya. Sannan shi Aliyu Mika shi ma suka danne ta tana ihu tana dan Allah ku dena dan Allah ku dena tana kira na in zo ta in taimaka in ina cewa Aliyu ka dena wani abu ne na gama bare ya zo ya hauta ni kuma na zo na hau kenan ma yan mm. labai he ta ture ne he ta tashi ta sai shi kuma ya bi ta gudu mm. yana bin ta gudu he muka ga dawo da buhunta da takalminta he muka ce eh, abba ina ka kai masa diyan mutane he ya ce mana ta gudu gaskiya da har da za a yi ta ce ma wannan ka dai gabin lamar idan Allah ku yi haka suka yi ta amfani da ita ɗaya bayan ɗaya a ƙarshe suka bar wa shi aliyu mika tana ihu shi ya biya shi a ya cika mata bakinta da shi saboda ta daina wannan ihu to daga bisani iyayenta suka neme ta tunda waɗancan sun ruga da gudu sun san abin da ya faru a riƙe ta a cikin gona babanta ya je kuma ya tare waɗannan yara inda aka kai su a gidan mai gari daga nan ne aka yi wa 'yan sanda rahoto aka fara bincike aka samu ta fada cikin wannan kogi ruwa ya turo ta bakin gaba an ɗauke ta an kai ta asibiti na dan musa inda likitoci suka tabbatar da cewa ta mutu sanshi fashe murya amurka daga katsina a najeriya